Foto na ashirin da biyu Taimakon wani mutum mai rauni Luka Sura goma a ashirin da biyar zuwa talatin da bakwai Wata rana Yesu yana yi ma almajiran shi koyarwa, sai wani malamin a taura ya ce mashi, Malam, me zan yi domin in samu na har abada? Yesu ya ce mashi, Me maganar Allah ta faɗi, mutumin ya amsa mashi ya ce, ka ƙaunace Ubangiji Allahnka da dukan zuciyarka, da dukan ranka, da dukan ƙarfinka, da dukan azancinka, kuma za ka ƙaunace maƙwabcinka kamar yadda kake son kanka. Yesu ya ce mashi, daidai ne ka ba da amsa mai kyau, idan ka kiyaye waɗannan ayyuka za ka samu na har abada daga wurin Allah. amma malamin attaura ya ce mashi, waɗanne mutane kuma ya kamata in ƙamnata, Yesu ya amsa wannan tambaya ta wajen ba da wani labari ya ce, Wani mutum yana tafiya daga Urushalima zuwa Jericho, sanda ya gamu da ‘yan fashi a kan hanya, suka fidda mashi tufafi, suka ƙwace kuɗin shi. suka ba shi kashi suka tafi suka ƙyale shi tsakanin rai da mutuwa wani malami yana bin wannan hanya sa'an da ya gan shi ya raba ta wancan gefe ya wuce hakanan kuma wani lawi sa'an da ya zo wurin ya gan shi shi kuma ya raba ta wancan gefe ya wuce amma lokacin da wani basamariye yana cikin tafiya ya kawo wurin da mutumin nan yake, ya gan shi da rauni sosai, ya ji tausayinsa kuma ya taimake shi, ya wanke raunukan shi da ruwan anab, ya samu shi magani, kuma ya ɗamre su, bayan haka nan ya haushe shi bisa jakinsa, ya yi ta ɗawainiya har ya zo da shi wani mashiɗi, washe gari Ba samariya ya fidda kuɗi ya biya mai mashiɗi kuma ya ce mashi ya zan kulawa da mutunan nan har ya dawo yesu ya ce ma malamin a taura wane daga cikin mutanen nan uku ya nuna ƙamna ga wannan mutum da ya yi rauni sai malamin a taura ya ce wanda ya ji tausayi kuma ya taimake shi, Yesu ya ce, Daidai ka faɗi, yanzu ka tafi ka aikata hakanan. Lokacin da aka ce muna mu ƙamnaci Allah da maƙwabtanmu, ana nufin mu shirya domin mu nuna tausayi kuma mu taimaki waɗanda suke cikin bukata. Kowace irin kabila, kowace ƙasa suka fito.